taron maulidin sheikh ibrahim inyas kaulak ya sami halartar mabiya ɗarikar tijjaniya daga ƙasashen afirka sama da goma inda aka yi ta da kuma zikiri tsawon rana da kuma cikin dare sheikh tahiru usman bauchi shine shugaban taron ya yi bayanin makasudin taron dalilin wannan taro ubangiji ya ce mana washkuru ni matallahin kundin ya ta budun gode wa Allah in yayi muku nima gode masa ku bayyana masa godiya in yayi muku nima inda ku kun tabbata ku masu kaɗai ta Allah ne masu bauta masa babban ni'ima da Allah ya kawo mana a duniya babu kamar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya saboda haka muke yin taron maulidi kuma bayan sa mu a matsayin mu na yan tijaniya wato zuwan shehu tijani ya amfani mu a duniya ya sa mun yi istighfari da yawa mun yi salatin annabi da yawa mun yi la ilaha da yawa ta hanyar sa a wannan taron ai ba na bauchi kadai bane ba na najeriya kadai bane muna sauraron baki daga morocco muna sauraron baki daga senegal muna sauraron baki daga algeria muna sauraron baki daga misra haka kasashe na kusa-kusa daga bisani na ji ta bakin yan gari da kuma baki dangane da taron maulidin Assalamu alaikum rahmatullah sunana Mahmud Adamu. Jihar Bauchi an santa da amsar jama'a da kuma karban baki. to gaskiya wannan ya koya mana kwarai kwarai da gaske yadda damu zauna da jama'a mu karbe su wasu ma baka san su ba amma sun zo sun baje kolin su a kofan gidanka kaga ka karbe su sun kwanta sun tashi lafiya gaskiya alhamdulillah ne Muhammad Salisu daga Jos kuma na zo nan taro ne dan kaunar Shehu Ibrahim da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi lafiya mun tashi lafiya muna neman ubangiji Allah maimaita mana na shekara mai zuwa in Allah ya kai mu me ka koya daga wannan ko darasin da ka koya na koyi tarbiyya a gun malaman mu na koyi kuma tafiya a cikin jama'a sunana Habibu Sa'adu daga Zaria anguwan karfi zo maulidin Shehu Ibrahim Yas kuma na zo na yi alhamdulillah an kuma yi lafiya zan koma gida lafiya Allah ya saka da me wani darasi ka koya to na ga jama'a an yi du'a'i mun samu falala dama mu mun saba zuwa kuma mun san amfanin shi to mu bukatun mu kenan amma Allah ubangiji shine ke ma kowa baiwa sai kuma godiya da muke ga Allah Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya